Tun yana da shekara goma sha ɗaya, Muhammadu ya kasance mai kafa ɗaya wata nakasa da bata hana shi ci gaba da karatunsa ba da kuma aikin gyaran taya domin biyan 'yan bukatunsa na rayuwa. jiya se alhaji ne hatsari ne ina dan shekara goma sha daya wata mota ce ta kaɗe mu muna bisa moto har aka datse min kafa daya ina makaranta cs mai manga wani lokaci ina man cewa ma ina da nakasa idan na samu kuɗi ina tallafa wa iyayena da 'yan uwa kowa da kowa har da abokanina duka dai a cikin wannan aiki Matashi mai ɗauke da halin na ƙasa, Muhammadu na tsara kansa domin sa daidaito na cimma gurinsa na makaranta da aikin gyaran taya. Kawai ya danganta da tsarin da mutum ya ne. Ni da na sauka daga makaranta boko sai na je wajen aikina. Idan na koma gida sai na duba karatuna. Sannan kuma daga karfe goma sha biyu zuwa karfe takwas na dare kasan A cewar takwarorinsa na aji Muhammadu Mutari tamkar abun koyi ne a cikin matasa Musa Aladi abokinsa na aji. An danke a matsayina na abokin Muhammadu Mutari matashi ne abin koyi yana ƙoƙari domin ya samu abin tsirar da kansa ba sai ya jira wani ya bashi wani abu ba. Aba ne mai wahala ka samu matashi kamar shi ko a makaranta yana ƙoƙari saboda kowa ya san shi tun daga ɗalibai har zuwa Mafalkin ɗalibi matashi mai ɗauke da halin nakasa Muhammadu Mutari shine zama marubuci da gurin wata rana ya rubuta littafi Canada, rayuwarsa.